Hausawa Top TV tashar al'umma. Bana jin tsoron mutuwa. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Azalim ya shaida wa manema labarai cewar baya jin tsoron mutuwa kamar yadda BBC suke masa tambayar me yasa yake shiga guraren da Boko Haram suka kwace bayan an kwato guraren yake kutsa kai. kamar yadda za mu samu ku bidiyon sa ku kalla inda ya ba da amsar cewar baya jin tsoron mutuwa masu sauraron mu kafin mu tsindima a cikin wato rahoton da Allah ku dangwala muna, alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu a yaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya farfesa gana umar zulum ya ce baya tsoron mutuwa shi yasa yake shiga duk wurin da mutanen da rikicin boko haram ya raba da gidajensu suke zaune ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da jaridar bbc hausa da aka tambaye shi kan dalilin da ya sa yake zuwa yankunan masu hatsarin waɗanda aka kwato daga hannun 'yan boko haram har ma yakan kwana sai wato profesa gana umar zulum din ya ce mutane su gane cewa raina sai lokacin da allah ya ce zai fita sannan zai fita daga jikina babu wanda babu wani dan adam da baya son ransa amma ka duba dubban mutanen da suke shan wahala ka tabbatar ka tabbatar cewa duk gunda boko haram suka ce mutane ni ni koma me zan shiga in ji gwamnan wato jihar na borno ya kara da cewa sun je da masak sun zauna inda dubban mutane suka koma gidajensu daga wuraren kamar jamhuriyar Nijar. yana mai cewa shi ya sa ba za mu ji tsoro ba Allah zai kiyaye mu kuma idan kwana ya ƙare Allah ya sa mu cika da imani Allahu akbar a baya dai wasu mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da kungiyar is sun kashe jami'an tsaro goma sha biyar a wani kwatan bauna wato a wani kwantan bauna da suka yi wa tawagar gwamnan wato baba gana umara zulumu daga cikin waɗanda suka rasa ransu a wannan hari akwai 'yan sanda takwas da sojoji uku da kuma 'yan ƙungiyar 'yan sintiri da ke tallafawa dakarun gwamnan wato civilian jtf guda hudu gwamnan jihar ta borno babagana umar da tawagarsa na kan hanyar su ne ta zuwa garin baga a lokacin da aka kai musu wannan hari bayan haka akwai lokacin da masu tayar da kayar baya suka yi amfani da jaki wajen kaiwa gwamnan na jihar borno wato babagana umara zulum hari inda allah ya tsallakar da shi again a lokacin kwamishinan shari'a na jihar borno barista kaka shehu wanda yake cikin tawagar wato na gwamnan da ta tsallake rijiya da baya a hare-haren biyu ya shaidawa bbc cewa harin farko ya faru ne bayan sun tashi daga manguna zuwa baga to dai ga bidiyon na baba gana umar azul din kuji kamar yadda bbc suka tattauna da shi ah, mutane ba su gane cewa rain nan sai lokacin da allah ya ce kunne zai fita zai fita za a dauka kuma ba wani dan adam da bai tsoron shi amma ka duba dubban mutane da suke shan wahala ka tabbatar cewa duk gunda boko haram ya zo ya ci mutane ni koma mai zan shiga mun tafi ta masa da ba mu tafi da masa ba mai zai faru kuma a moto na tafi ba wani magana na makai makai magana na tafi da moto wani sama ba za su tafi da moto ba ban son kama su na mutane amma har mun je mun kwana guda mun tabbatar cewa mutanen da suna sun kaura suna zuwa Niger mun maida su a dama ta ya kai mutane dubu dari daya wato in mun ji sori mun koma ina wayan mutane za su sanna da mata da yara mace ta haifu a hanya wani kuma an sake kama su a hanya kamar gari jikwan eh, da na ce jikwa mutane yanzu haka akwai dubu dari uku 350,000 ina za su tafi ina za su so so shi yasa ba za mu ci tsoro ba Allah zai kiya kuma kwana ya kare Allah ya sa mu ci gaba da ba wani abu ba wani abu sai dai dogara da Allah wala wala wala hiru wal zahiru wal batinu huwa bi kulli shay'in alim na yi sauki in ba kama ba ni na jema ma zan kwana sati biyu uku ma yi kowane lokaci zan tafi kuma ko soja sun ajiye musu jirgi akwai ba zan tafi ba zan tafi ta masu kuma suka ce jirgi an ba zan tafi ba dole zan bi hanyar nan don saboda mutane su bi wato ba da karfi na bane amma da yanzu mun shiga mulki da mun zanna cikin karfin nan da cikin daki mun kulle ba baga yanzu ba dikwa yanzu ba mawar yanzu ka gane kuwa yin nan garuruwan nan duka babu yawanci ka gane so dole ne mu tabbatar cewa mu yi hakuri kuma allah ne ya ba mu mulkin in allah ya baka mulkin nan allah zai baka abubuwa da yawa in ka dogara da shi zai bude maka kan mutane ne wato ba su gane abin da yake faruwa ba wato a turanci abin da ana ce mishi put insecurity wallahi ba wani insecurity da ya kai karancin abinci in ba abinci kowane fitina zai zo mun kai wani mun kai lokacin da mutane in ba su koma in mutane ba su yi noma ba wallahi za su kashe juna su. in ba haka za a kashe za a ci mutum ma mu mun sayar da muke nan to kamar yadda kuka ji dai babu shakka sai dai a cewa baba gana Umar zulum allah ya saka masa da alheri kuma allah ya kara tsare shi kasancewar baba gana Umar zulum gwamna ne na jihar borno kuma gwamna ne wanda ya hau lokacin da ta jihar barnan tana kan rigingimu na 'yan boko haram Babu gana umar azilm ya kawo masu tsarika waɗanda ya yi ta wato fama da waɗannan mayaka na boko haram da dai sauransu inda har aka samu cikin taimakon ubangiji wato jihar ta borno jihar ta borno ta samu wato zaman lafiya babu shakka baba gana umar azulum mutum ne wanda ya kamata a ringa masa addu'a ko da ba a jihar ta kake ba kasancewar baba gana umar azulum shine gwamna a yanzu tun lokacin da buhari ya hau a cikin gwamnonin da ake da su a kowane state yana ɗaya daga cikin gwamnoni na farko wanda ake masa sambarka duba da irin nauyi na al'ummarsa wanda yake saukewa duba da irin damuwarsa da yake nunawa a kan al'ummarsa na wajen samar masu wato kwanciyar hankali da kuma walwala a cikin zukatansu kawo iyansu baba gana umar zulum ya samarwa jihar wato zaman lafiya kaso wato saba'in na adadin yanda wato rashin zaman lafiya yake a da a can a jihar ta borno babu shakka sai dai a ce wa baba gana umar azurum allah ya saka da alheri kuma allah ubangiji ya kara kare shi mun gode masu sauraron mu mai sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci ku dai dangwala mana alamar subscribing sannan ku da na